babin da ke bayanin dabban da ta yi dace a yi da ita ta ya wadatar ko a yi da ita ya wadatar ko قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجاء الجهني عن عتبة بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحايا بين أصحابه منذ الله صلى الله عليه وسلم يا رب دبوا بالليا أو تجي صحبا صح فأصابني جزع سيربونا يزفادوا الجزع فقلت سينتي يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صار لي جزء أي ربونا لي جزع عليه فقال ضحي به يتيك جيك إلا يرشيهي قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها على أصحابه <laughs> ده abin da ذاك ka ذاك karantawa الله يا باير manzo Allah ya raba manzo Allah ya bayar baya boyewa gida fa baya boyewa bayarwa yake yi wata rana ai sallar asar ana sallar an sallame ana wa manzo Allah na zaune sai tashi shiga gida lafiya oya tuna akwai zinari da dan kankan da ke aji bai raba su bai zo yana sallah maza ba zai je dauka ya bayar a fita gidan shi فقسمتها وبقي منها عتود زي نربا نربا الدبوبين في سورة عتود فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سلام منذ الله صلى الله عليه وسلم سيتي فقال ضحي به سيما زال لك كذلك إلى يدشي قال أبو محمد العتود الجزء من الماء من المأزي waɗannan kalmomi duk da muke karanta su يا الله يا الله tun daga sahihul bukhari duk sa'an da muka sake maimaita irin wayan na boshe mun tsaya kalmomin duk mun fassara su aka zo muslim aka zo tilmizi aka zo na sai aka amma har yanzu an zo kuma sai a ce ai ba a fassara wannan ba ba a fassara wannan ba sai kaga ana husnu takhallus wanda za su faɗi waɗannan abubuwa ya ce ai saboda akwai sababbi sababbin ba suke tambaya ba waɗanda ina kallon su har ɗaurewa suke a cikin littafi sai kuma sun sake tambaya a faɗa musu masu ɗaure to da aka yi tunanin sai aka ga cewa kuskuren da aka samu shine da tintin ya kamata a nuna ma mutane littafan da za su sai za su mallaka suna tare da su da'iman ko su kalmomi ce su je su karanta ba zai taba yiwuwa ka samu karatu kana zaune kai komai a kawo a saka maka bai ta ruma na hizza sun mata namu laila dole wannan littafin sai ka saya sai ka rage kudin abinci ka samu kada ka kadan sai ka sayi littafin ɗaya ka ajiye in ka zo ka sai ɗaya ka ajiye to wa'annan suna ajiye wajenka shi ne za ka ta komawa kana ganin menene fassarar wannan mai ce ce fassarar wancan mai fassarar wancan ba kowane lokaci sai ka ce a fassara ba, ka a fassara a fassara ba ba za a taba samun ci gaba ba har abada an fahimta jiya muna magana muka ce azzabu na ce ai sun ce haiwanin muftari dabba ce mai farauta ba haka bane ba to mece ce wace dabba ce mai farauta addan kudu mun sha fassara a ce menene ce kura a ce menene dume dangi ne na kura eh, na karnuka da kura kamar yadda zaki ke da dangi shi ma akwai damisa suna kamance ce da juna duk aikin su guda to waɗanda suka san waɗanda kamar mafarauta kaje za su za su bayyana maka kamar waɗanda suke suke mu'amala da su ta'amuli da su za su ce maka wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza kamar yadda muka kawo su alkama da su menene da habbu da me sun shekaru nawa haka ake karanta su bara da za a je haji ko bariya na ce suna maka muka yi musu waya aka taho mana da su duk nan muka nuna su ko kowa sai ya mamaki to shi yasa waɗannan abubuwan kai ma sai kai ta kokari kana karantawa shine zai sa ya saura to ga guda uku ne za a ba ku guda hudu littafan da ake fassara da littafan da da ake ana karantawa ana sanin ma'anar wannan kalma wannan kalma wannan kalma an fahimta littafi na farko an-nihaya fi gharib al-hadith wal asari لابن, لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأسير نبي الفائق في غريب الحديث للزمخشري نقف غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن السلام الهروي نهض <coughs> معجم غريب الحديث في صحيح مسلم وتخريجه على رواية الكتب التسعة وغيرها من كتب الست سنة وهو المسمى بالمفسه المفهم والمنبه الملهم علي صحيح مسلم لأبي عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الحضراوي المالكي الأندلسي نبير مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي إياد اليحسبي asabti almali wa'annan kowace ɗaya kai kokari ka mallaka duk wa'annan kalmomi da ake cewa a maimaita a maimaita lokacin da aka fara buhari ko ya ko da aka je sai an sake faɗan su sai an sake faɗan su an fahimta to ba zai taba yiwuwa kana zira komai kai sai an fada maka ba kai ma dole sai ka je ka hana idon ka bacci ka binciko wannan ka binciko wannan ka binciko wannan ka rubuta ka aje shi zai sa ya zauna cikin kwakwalwarka ba abin da ka ji kana zuwa kafin magarwa ya tafi ba an fahimta babu wani babu albadaratu an saba'atin wal baqaratu an albadana rakumi mutum bakwai za su yi musharaka a ciki haka kuma sa ko saniya mutum bakwai za su yi musharaka a ciki to me kake hujja qala akhbarana ya ala qala hadathana sufyanu an abi subayr an jabir qala yace naharna yawmal hudaybiya 70 badalatan yace ranar hudaybiya da aka za a dawo yace su soke da rakuma guda saba'in albadalatu an sab'ati kowane rakumi rakumi mutum bakwai ke musharaka a ciki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الهدي ya manzo Allah ce ku yi musharaka a cikin hadaya Mana manzo Allah ya san wannan abin da su yake nan ko bai sani ba ya sani to ya tabbata ya halatta ke da ko bai halatta ba قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة عن سبعة اسم سوك راكم راكم سيم تنبك ويسيم مشاركة أتشكي قيل لأبي محمد تقول به قال نعم يتي إيه؟ من زي حلقوا باب باب ونبابي luhumul abahi al-luhum jam'u lahmi wal abahi jam'u udhiya to su wayannan guda biyu duka a cikin Hausa Hausa shi ne cikin Hausa me jam'in nama eh? ah. me jam'in nama nama wanda ake ci in ka ce namomin daji dabbobi kenan an fahimta wal abahi jam'u udhiya me jam'in layya layya haka suke mun furɗe shi da jam'in shi duk ɗaya قال أخبرنا أبو عاصم ناموا من داجي ما ana سمعني أنا فلا أقول ما naman ci ko ko dabbobi ake nufi dabbobi ake nufi ba naman ci ba na eh? kaji wai namun daji ba namomin daji ba wa ci kai namun daji kai dan wani kauye ne eh wani kauye cikin kano ايه اللي ترى لو كل ذاك هو انه كسوري كسوري مين باباري ما با ما تشكين برني بني با قال اخبر الاب واسم ان ابن جريج الناسع ان ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الاضاحي أو قال لا تأكلوا لهوب الأباهي بعد الصلاة منذ الله صلى الله عليه وسلم يكفر كذا أجنا من لي ya wuce kwana uku ma'ana daga ran sallah zuwa kashi gari zuwa kashi gari a canye duka to me yasa haka to manzo mu manzo Allah yayi bayani da suka zo suka sake tambayar shi sai musu bayani abin da yasa wancan lokacin aka faɗa kenan wani lokaci ne aka samu baki sun shigo daga kauye kauyuka suka shigo madina suna neman abinci to ya za a yi in aka bar kowa ya rufi cikin naman nan yasa kowa zai je boye cikin firiji yana ci abinci ba haka bane ba sai manzo Allah ce kada a bar naman nan ya wuce kwana uku to ya zaka yi da shi zaka yi cinyewa kwana uku sai kai ne sai a rarraba musu a ba kowa ya samu baki ne suka shigo suna jin yunwa suna neman abinci to dalilin da yasa aka ce kar a aji naman nan ya wuce kwana uku kenan قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد هو ابن عبد الله الطحان عن خالد الحظاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن مبيشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ إنا كنا نهيناكم عن لغوم الأظاهر أن تأكلوها فوق ثلاثة تموموا هناكم نام اللي يكرا أجي أنا في سمر وانا أكل waye wannan hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya shar'anta wannan salat ayyamin kai tasa'aku dan me don nama ya lota tunda baki sun zo suna jin yawa suna neman abinci aka bar kowa ya koya abinci ai sai a azkar su kenan ko faqad jaa Allahu bis-sa'a yanzu Allah ya yalwata ma kowa fakulu ku ci waddahiru ku ajiye wa tajiru ku nemi lada ku ci ku yi guzuri sa'annan kuma ku nemi lada ina ma ku nemi lada a bayar na a samu lada ba nan da ke sadaka kaɗai mun aka ba da kyauta za a samu lada ko ba za a samu lada za ka ba da sadaka ma za a samu lada ko قال أبو محمد اتجروا أي اطلبوا فيه الأجر بأتيكوا كاسوان تجارة بأأكني ملادة قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى اللحوم الأضاهي بعد الصلاة في مزوع الله صلى الله عليه وسلم يا هنا أتاء أجد نام لي بايان قوانا فلما كان العام القادم وضع الناس شكرا لزوع da mutane suka samu yalwa suka yi layya kuntu ya rasulallah na na aisha ta يا ya الله صلى الله عليه وسلم in kanat hadhihi al-abahi latarfuqu bin nas ai wannan naman da yadda kake da ake gani ai tana taimaka ma mutane tana saya wa mutane tarfuqu bin nas mutane suna samu su ci su ajiye suna biyan bukatunsu da da kaki da man sharu da menene kanu yaddakhiruna min luhumiha wa wadakiha ai yana suna ajiyewa ne su yi guziri da naman da man shanu din Dan menene da menene duk su ajiye ana amfani da su zuwa lokacin da Allah ya hore zuwa lokacin da ya isa qala fa ma yamnaquhum min zalika al-yawm ajiye abin da ya faru ko da nana Aisha ta je ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah wannan naman da ya yana taimaka ma mutane su ajiye suna ci su yi guzuri su ajiye mai shirin makaki da man kaza kaza kaza kaza Su sai manzo Allah ya ce me zai me zai hana su yanzu an fahimta قلت يا نبي الله كده يا نبي الله او لم تنههم عام اولا يا من الله باربك هنا سبا ان ياكلوا لهمها فوق ثلاث باربا كي كهنا كشكر سبا نكوانا اكبا فقال سي من الله صلى الله عليه وسلم انما نهيت عن ذلك للحاضره التي حضرتهم من اهل الباديه ai abin da sa na hana saboda baki da suka shigo madina mutanen ƙauye su zo neman abinci liyabufu da hurmaha fihim saboda su yi raba musu nama fa amma ana amma yanzu falyakulu wal su ci naman layyansu kuma su yi guzuri su aji صلى الله عليه وسلم اذا مساله دي نفتوا دا ابوبوا دا با كو كوتي مساله تاي شيكينا ان فدا في تلفزيون كو شي راديو شيكين جماعه انا كوتي مساله تانا دا يدا يكمات ابا دا فتوا دا اي تانا دا يدا يكمات ابا دا فتوا دا ولا يازو دا ضروره شي ولا دا ضروره دا ولا سي ادوبا ميتشي مصلحه ولا شي ادوبا منينه كذا دا كذا دا كذا شيكينا شيني شكل الاولويات ابين دا يتي to shi yasa wani zai zo tambaye ka kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ka kalli halin shi da halin da yake ciki da lokacin da sai ka ce mishi a a za kaza kaza kaza za ka yi wannan matsala in ka faru ba wani sai ka ce a kai kaza yi kaza kai kaza baya nuna cewa kan a'a kana duba halayen mutane ne abin da ake duba kenan an fahimta wata matsala kuma bai dace a fade ta a cikin a cikin ko a cikin ko kowa ki ba me yake damun me yake damun ka ai kaza kaza kaza to je kiki taho da shi ko je kaka taho da shi ko ko kaza sai a zauna a yi sulhu tsakanin su wata mas'ala ba tana neman a yi hukunci bane ko shar'a tana neman a yi sulhu ne sulhu shine ita alkhair to ka ce kowace mas'ala za ka ba da fatawa to zai kai barna kuma maimakon gyara sai kai barna an fahimta manzon Allah kenan fa ya zartar da hukunci matarsa na na aisha sun ce ya manzo Allah wannan naman da yafa yana musu amfani ba kaza kaza yace to me zai hana su aje abin su ce a'a ba raba kai ka hana ba ba raba ka haramta musu ba yace ai na hana ne bara saboda me saboda me saboda maslaha da wannan maslahan ta kau wancan larurar ta kau shi kenan su ci gaba da abin su an fahimta تقول له تأتي النسخة أي نسخة ني أي شافي هكونت ني ما لا تأتي شافي هكونت ني جلنا من ظهر الله يافدي لرورة يافدي أبن دي ساي حتى هل فهمت قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال حدثني أبي أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ثوبان كنا مولى من منزل الله صلى الله عليه وسلم يقول منزل الله يا فدا من أمنا أصل لنا من هذا اللحم يا ثوبان وأن النامك جارى منا أجارى منا نامك فأصلحت له منه yace sai da je na gyara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya san yadda ya gyara wannan naman don ya ce suna ci suna tafiya har sai da suka kai Madina manzon Allah na cin naman da gyararren nama har sai da kai Madina falam yazali aqulu minhu hatta balagna al-Madina to daga ina kai magana to tun daga Makka daga Makka zuwa Madina tafiyan kwana nawa ne akan rakuni to ka gani nawa naman ake ce har aka kai madina to ya halatta a yi tanaji a yi guzuri a aji قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت عطاء قال سمعت جابرا يقول يسير جابر يتي رضي الله عنه إنا كنا لنتزود من مكة إلى المدينة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أي جزيري لك مكة زوا مدينة زمن من الله صلى الله عليه وسلم دلاما ليكي نقول قال أبو محمد يعني لحوم الأضاهي نام الليا باب باب في الذبح قبل الإمام wanda ya yanka ragun nai a dabban layyarsa kafin liman ya yanka me ke hukunci me hukunci farko ma tukunna yaushe ne lokacin yankan abin layya bayan ne bayan sallar idi yaushe ne malamai suka yi ijma'i suka ce kafin a wayi gari a ce as-salatu khairun minan nawm bai halatta ba duk wanda yayi ijma'in malamai ne amma har aka wayi gari wani suka ce in rana ta fito ya halatta a yi wani suka ce sai lokacin da liman ke hutuba in kai yayi ai yayi sallah yana hutuba ko wani suka ce a'a sai liman ya yanka to kai ma ka yanka yayi to maliki ke? an fahimta duk malamai ne kowanne yana da hujjar da ya kawo abin da ya dogara a kai eh, to sa'an nan kuma kwanaki nawa ne ake layya kwanaki nawa ne to za a yanka suka ce to in an yanka dabban layya a cikin dare fa bayan magaruba ka ga dama ka yanka abinka layyanka ta yi ko ba ta yi ba malamai suka ce ta yi ko suka ce ba ta yi ba an fahimta قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور وزبير عن الشعبي عن البراء بن عازب أن أبا بردة ابن ميار ضحى قبل أن يصلي يا ينكع بالله يسكى فيه يصلى فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما زعل الله صلى الله عليه وسلم يصلى دعاه فذكر له ما فعل sai kira shi sai ce ya manzo Allah ni na yanka abin abin ya ta kafin ma kai sallah kafin sallah wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna ma shatuka shatu lahamin yace ai gidan gidanku za ku ci nama ne amma ba na dallayya wa qala ya rasulullah sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam indi anaqun jaz'atin na da wata yar tinkiya babba ce ana shan tana da daraja min al-ma'zi hiya ahabbu ilayya min shatayn na fi santa da akuya guda biyu qala fadhhi biha ita je kai layya wala tujzi'u an ahadin ba'dak banda kai ba wanda wannan dan karamar dabban za yar karamar dabban za ta wadatar miki alayya sai kai kare khususiyya kenan qala abu muhammadin قرئ على محمد ان سفيان ومن ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزاءه سفيان الثوري سفيان الثوري ابن عيينة يتي باين لمن يأي صلى يتاشي أنا خطبة أي أنقم صلى إيه ينا شنو خطبة وانا ينكا لينسى يأي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن ابن نيار أن رجلا ذبح قبل أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد وني ينك دبا ليس layyarsa من ظل ان an ما معنى ان ma'ana ها؟ yan آه. an yan sarifa kafin ya idar da sallah ya kuma kace kafin ya idar da wasu ba ko akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci tunda wannan sufiyanu ya ce in dai liman ya yi sallah ya zo yana kutuba lokacin da yake kutuba an kai ka yayi amma kafin ya yi sallah ya yi sallah ko ya idar da sallah fa shine aka ce bai yi ba shine fa amarahu an yu'ida sai aka ce ya mai ya sake yin layya to amarahu ba ma na amarahu a sigo siga ne guda biyu amara alhamzatu wal mim wal ra da sigatu af'il a'id wanne ne wace siga ce tafi karfi eh eh sigatul amr sigatul amr amma amara alhamzatu wal mim wal ra cikin usul suka ce ba ta da karfin sigatu af'il ايه باب في الفرع والعتيرة باب نزل الفرع والعتيرة الفرع أبدا كتما الفرع أول نتاج الإبل والغنم وكان ينتج لهم فيظهونه لتواقيتهم فرق دبا أكهى فما شئت شكا يركب دوينك شيني الفرع كينا والعصيرة زبيحة كان يذبحونها في رجب العصيرة كما وتشين وجه رجب وتر رجب suke yanka a dabbobi da za su shigo تشيني أكتي لا to ولا أثيرة قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عثيرة إذا لا فرع ولا عثيرة كذا أي كوبا ليه فيه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو أوانا عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين الأخيري لقيت بن عامر قال قلت يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم inna kunna nazbahu fi rajab fama tara ya manzo Allah watan rajab muna yanka dabbobi muna ci muna muna abin da muke yi me kake gani kala la ba'sa bi zalika yace babu laifi a wata riwaya sai manzo Allah ya ce musu a'a ku bi Allah a cikin kowane wata ba lallai sai watan rajab kadai ba kowane wata za ku yi ibada a ciki ba sai watan rajab kadai ba qala wasi'un la adahu abadan babu as-sunnatu fil aqiqa eh in kana karatu kullum zaka ta gani abubuwan masu mamaki eh rashin karatu da yawa shine yake sa matsala ɗaya ta zo shi a rikita mutane lissafi eh annawawi ma al-majidu almaju annawawi sai ce wai alfar'u atira an ce babu laifi za a yi to amma ai dole sai a canza maimakon a yanka ba gumakai a yanka a ci. as-sunnatu fil aqiqa sunna a cikin suna yanka dabban suna an haifa ba mutum da ko ya lokaci ya zagaye zai suna to ya zai farko in an haifa ma mutum na iya samun ɗansa suna tun bai haihu tun bai aure ba ma insha Allah na yi aure aka haifa min da ɗa ko ya sunan shi kaza ya sa suna ko bai sa ba ya yi ko bai ba to don da aka haifi ɗaɗin za a zo a yi mashi hutuba sai a sa sunan shi kaza za a faɗi sunansa babu laifi babu komai yaushe za a yi yanka shi ne sai in sati ya kewayo bakwai to shi ne za a yi yanka a raba mutane abin da za su ci an fahimta duk wata matsala aka ɗauki rigima ko an saba da al'ada aka ci akasin haka al'ada ta gudana kan kaza aka zo aka ji aka sun haka to shine sai a yi ta hayaniya a yi ta hayaniya to an rabu da karatu ya jima ya jima aka rabu da karatu ana tafiya kan al'ada to shi yasa duk sa'an da karatu kuma yazo ya ci karo da al'ada to sai ga an saba shekara 30 40 ana al'ada yanzu karatu zai kawo kawo zai kawo damuwa kenan ko to ya za a yi to shine sai karfin imani sai ne sai bi karatu a baki za ka ce sai a bi karatu a aikace abu ne mai sauki eh abu ne mai sauki ba abu ne mai sauki ba abu ne mai sauki sai mai karfin imani don abu ne za ka yi ka hadu da ka ci karo da mutane kowa ya ce maka a'a a'a قال أخبرنا أبو آسر عن ابن جريج قال أخبرني عفاء عن حبيبة بنت ميسرة ابن أبي حسين عن أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأقال وظلت في الأقيكة إذا دا ينكر سونا عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات إن أنا مجني إذا غدا بيو إن أمتي أيضا غلابي in ka yanka mata yaro da guda ɗaya ya yi in ka yanka mace guda biyu ya yi an fahimta ba haramun ba ne قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة za a yi ma yaro in an haife shi yankan suna fa ko anhu daman ku wanke jinin da ke in an haife shi akwai yadda suke al'adar da suke yi ne aka ce a wanke a gusar mishi da jini ko wani abu kazanta jikin shi wa amitu anhu al'aza ku kore ku gusar da cuta kazanta game da shi a hari ko anhu daman za a yanka قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد عن سباء بن ثابت عن ام كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجاريه شات قال اخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتاده عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته يهضه عنه يوم سابئه جثة رهينته sai an yanka masa abin sunansa ko an kwance shi kenan wa yuhallaku yace wa yusamma ko wa yudamma yudamma duk wa yudamma yace sai a gusar da jini ko ko yusamma a ambace su ambace shi to ya ce za a yanka ma yaro rago guda biyu ya mace guda daya shari'ar musulunci ita ce abinda aka ce kai sai kai abinda aka ce karka yi sai karka yi shine shari'a ka bi shari'a kenan to amma in imani ba shi da karfi sai kana jin dardar don me aka ce kaza wa'ansu za su su ce don me shari'ar musulunci bai yi daidai ba a'a kai ne baka yi daidai ba da baka goge a cikin shari'a ba duk abin da suke fada da turawa da wanda suka yi boko da menene da menene lirzakari mitlu hazbin unsayi ba haka bane ba dan me aka fifita aka bambanta namiji da mace dan me aka bambanta me tsakanin me da me gashi kai ma da kake magana ke ma da ke magana kin bambanta kin ce na mace da miji ke ba kin bambanta ba haka bane ba kowa duk cikiyanci duk boko duk menene gida kowa ya san wane ubana ne wane uwata ce ya ba an hada su uwa uwa ce uba uba ne haka yake haka Allah ya yi to sai ya hukunci sai ce dan ne aka bambanta aka ba ta namiji guda biyu aka ba ya mace guda daya ce abinda kuka karanta kenan akwai inda aka ba mace guda uku aka ba namiji daya to shi kuma wannan me ya hana ku yi magana dan ba ku san shi ba wanda suke muku wa'azi suke karantar da ku ba sa faɗa muku wa wa'annan sai dai an zo lil zakari mithl hazal unsayayn an zo rabon kuɗi kenan ko lokacin da mutum yaro ɗa iyayensa suka haife shi uwarsa da uban shi yace ya rasulullahi man abar ya manzo Allah wa zai mana garta ina mana man abaru ina mana abaru kyautatawa abinci tuwo kenan da tufa da menene in sun mota ne in gida ne ko menene wa zan kyautatawa da kuɗi na da biyayya da dukiyata sai manzo Allah ya ce ummuka ba haka bane ba an gabatar da wa anan akan wa namiji yace summa man sa'annan kuma wa yace ummuka so nawa kenan yace summa man yace ummuka so nawa aka ta mace sannan yace sannan ubanka yaya ba a faɗan wannan maganar wanne ne ya fi faɗi rawan gado ne an raba shi kenan abin da ya bari lil zakari fi sulazul unsa an raba ma kowa ya tafi amma a bar in za su shekara ɗari kullum wannan ɗan zai ma iyaye shi alkhairi uwa za a yi mata so uku sannan a yi ma'uba su nawa su ɗaya wanne ne fi faɗi wanne ne fi yawa sa'annan kuma wajen rabon gado ɗin da kuke magana akwai matsaloli kusan guda talatin a cikin rabon gado mace na gaban namiji mace za ta zo ta zama ta kore namiji ta ture namiji saboda samunta a wajen namiji ba zai ci gado ba sai ita duk waɗannan ba gabatar da mata ba sai dai na mutum hazin tsuntsayin kaɗai turawa suke fura suke ta cewa ai ai ai ai wanda bai kware ba cikin addini kar imanin shi bashi da karfi bai karanta da haddari ba shi kenan sai ga yana jin ɗarɗar magana maganan yi an ce kanmu bai waye ba yan boko su sun zama yan boko suna jin ɗarɗar an ce na mutum hazin tsuntsayin wa ya faɗa Allah ya faɗa shi ya halicci kayansa kuma shi ya faɗa wa ya isa kuma babu wanda ya isa an fahimta babu wani abin da zai sa kana jin tsoron bature ko ko turawa ko kuwa boko ko irin a'a saboda kai kanka kana da raunin cikin ilimin addini duk abin da bature ke yi turawa baki daya dan adam ya ya kasance da tsakanin kwakwalwa da zuciya kwakwalwa da zuciya ba haka bane ba to kwakwalwa din ita aikin ta tunanin da calculation da lissafi da ya za a yi shi yasa ba tura duk abubuwan kwakwalwa ba ruwanta da tausayi fa ba ta san kwakwalwa ta san tausayi ne zuciya ita ce ta san imani ta san tausayi ta san ya kamata bai kamata ba to shi yasa za ka tura su ba su da tausayi za su yi AK-47 a kashe kowa za su yi bomb a kashe kowa ba lissafin da suke yi shine yaya za mu fi kowa karfin tattalin arziki ko da mu kashe kowa saboda kwalkwalin kwakwalwa suke aiki shi kuma abin da aka fada to inna fil jasadi mudghatan idza faluhat salaha al jasad kullu wa idza fasalat ala wa hiya al qalb ma'ana a cikin gangan jikin nan tun daga sun kanka kwakwalwa har tafin kafarka akwai soka da in wannan sokan ta gyaru duk jiki ya gyaru in aka samu lalace a nan duk jiki kuma ya lalace ba haka bane ba aka ce mai zuciya isa in zuciya ta gyaru kwakwalwa ma zai gyaru amma in zuciya ta lalace kwakwalwa ma a lalace ya lalace ke an fahimta to shi yasa a tashi a gida ana karatu allo ana karatu addini ana karatu sai aka zo aka lalata wannan tsari sai zama da mutum ya yi boko shi ke ya fi kowa ya fi karfin kowa to duk ka sai karatu da kake boko kake turawa abin da turawa suka yi za ka wuni kana karatu da daddare har gari yawa kana karatu ba sallallahu alaihi wasallama ba radiyallahu anhu ba rahimahullahu ba komai sai dai kana karanta maganganun manya-manyan arna da kafirai kafin ka zo kana ka ankara za ce fato disamba fa za ka yi rikaya shekaru saya sun kai za ka yi rikaya tun daga rannan sai hankalin shi tashi har abada ba zai samu kwanciyar hankali ba sai ga zama kamar sun ba sai ga ya rikici sai ga ya lalace sai ga ya mene dama ba karfin imani saboda me wa'anda yake karewa din an ce yau shi kenan an shekara 60 aka sa ko 70 ko 100 aka sa dai zai zo ya kare za a za a yi ma ritaya duk ma'aikaci me yake tayar mishi hankali zai <laughs> yake tayar mishi hankali ritaya sai sauro yana zaune yana raba jikoki fada ko ƴaƴa fada ko yana zuri bakin kofar gida kan teburi kan benci ko yana ya rasa kuma abin da yake ci da safe ya karanta jarida ya gaji ya dukure ya jefar ya karanta jarida ya gaji ya dukure ya jefar tun daga duniya ta fara yi makanka azaba ki an fahimta Allah ba ya halicce ka ne don ka bi wancan hanya ba ya halicce ka ne don ka bautata masa ka yi boko don ka ce ka rayu amma ka fifita boko akan addinin musulunci akan rayuwarka akan abin da ka gada wajen iyayenka wallahi tallahi zaka zo kai kuka da hawayenka Allah ya kiyaye wa kana وكان قتادة يصف الدم فيقول إذا ذبحت aqiqatu yukhadhu sufa فيستقبل بها أوداد وبها ثم يدو على يافوخ الصبي حتى إذا سال شبه الخيط غسل رأسه ثم هلك بعد وإن مغنلوس لماذا ما لن بني أي سؤال قال حدثنا عفان قال حدثنا عفان بهذا الحديث قال ويسمى قال عبد الله ولا أراه واجبا إتي ويسمى لمكو ويدمى يا أمتي أمتي سوريش باب في حسن الذبيحة باب ديزونا إما تنزي ينكا أبن ينكا zai كو؟ قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوس قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين yace na kiyaye abubuwa guda biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace inna Allah kataba alaikumul ihsana Allah ya wajabta muku kyautatawa fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza zabahtum fa ahsinul zabha وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته ولا شرع مسلم كده Allah ya wajabta muku al'insana kyautata mu komai haddabba haddabba me suke ce ma addinin musulunci yana yana menene ta'addanci ko yan ta'adda ne ta'addanci wa'annan da suke yi su su san turawan da suka dauke su suka saka su wani ba haka bane ba ba suna hidiman addinin musulunci bane na kasashen larabawa din ba haka bane ba ɗaukar su aka yi kuje ku bata ma addinin musulunci suna shi kenan kan amma in ba haka ba addinin da ya ce mace ta shiga wuta dakhalat imra'atun naran fi hirratin saboda magi ta aje magi bata saki magi ta ji tana cin abinci ba ko bata bata abinci ba ta bar da yunwa laifin da ta yake na Allah suka kauta addinin da yake a kyautata ma magi a kyautata ma dabba kuma sai a sai da ta'addanci addini da yake a kyautata ma dabba shi yake ta'addanci ko da suka kirkiro AK47 yanzu duk Najeriya ne yake barazana kowa abin da yake jin tsoro ke tun kana jin tsoro waje yanzu har cikin gida kana jin tsoro don ba wanda ya shige a shigo gidan shi da karfi a yi mishi a kwace abin da za a kwace ashe addinin musulunci ba ta'addanci ke ba Allah ya kataba alaikum al-ihsana Allah ya wajabta muku kyautatawa al-ihsan kyautatawa fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla in za ku kashe duk abin da za a kashe a kyautata kashewan ma mutum ne hajji ta hajji ya hau shi za a kashe shi aka ce za a fille shi ne ba shi an je ana ta yi an je ana ta yi shi yasa ƙwararru ake nema wa iza zabahtum in za ku yanka abin yanka wannan dabbar ita ce mataki na biyu ko na uku cikin halitta sandarar duwatsu nan ko sai tsirrai sai dabbobi dabba ita ce ta uku wannan ruwa an halicce su ne su taimaka ma tsirrai tsirrai an halicce su ne dabba ya taimaka ya yi hidiman a dabbobi da tsirrai da dabbobi da duk an halicci su ne don su yi hidimar wa dan adam dan adam shine a kokololuwa ba ka bane ba wannan dabban da aka halicce ta ba ta da aikin da za ta yi sai ka yanka ka ci ka ji daɗi fa iyakacin ka kenan ka je ka so naira dubu ko naira ɗari biyar ko na nawa ake sai da kaji ne dubu biyu sai masu cin kaji su za ka su to ka ka ta dubu biyu sai ka raba ta da ranta bismillahi allahu akbar yau ta gama abinda aka halice ta yake yi kenan ta yi ka je ka dafa ka ci ka ji daɗi amma aka ce in za ka yanka ka kyautata wukan a wake wukan ya zama ana sakawa ya wuce ba sai ana kiki ka ta ji zafi ba wai za a kashe ta amma ba a son ta ji zafi da addinin musulunci ya tara sanin wannan wal yahidda ahadukum shafratahu yi yurih abinda yanka kuma ka hutar shi dabban ka shi ta kana sakawa ta an gaba ta huta ba sai kana ta yi kiki ka ka kiki ta ji zafi ba babu ma ya da bihin zabu babin da ya zo abinda ake tsura ɗinki na ya uku tutun da ai saba shi ke an samu saba ne ko Allah na fi man haɗai wa haɗi na fi man haɗai وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم